الضالين بارك الله فيك وما سأل بركة سورة الفاتحة كنا سورة الفاتحة أم القرآن أم الكتاب السبع المثاني الكافية الشافية alwaƙiya tana da sunaye masu tarin yawa kamar yadda muka ji malamai suke cewa idan ka tattara duk littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar za ka ga littattafai hudu sun kunshe su wata duk wani littafi ko wani suhuf da Allah ya saukar to abinda wayancan littattafan sa kunsa wayannan hudun sun kunshe su shine at-taura al-injil az-zabur da al-qur'an idan kuma ka tattara hudun shi na hudun ya kunshe su gaba daya wato al-qur'ani ya kunshi at-taura da injila da zabura bi yana ciki to shi kuma qur'ani in ka dunkule a dunkule ka ce wace wace sura ce ta dunkuli ƙur'ani gaba ɗaya manufofinsa gaba ɗaya suna ciki ita cike suratul fatiha a suratul fatiha ɗin ma ka zaƙulo mana wata aya ita kaɗai tilo wadda ta ƙunshi duk waɗannan abubuwa malamai suka ce iyaka abudu wa iyaka sta'in duk ta kunshi waɗannan abubuwan gaba ta kaga lalle sura ce babba aje mun fara magana a kanta yanzu za mu ɗora insha Allah ayata ta farko a mushaf irin namu da yake hannunmu za ga ayar farko shine bismillahirrahmanirrahim ita basmala basmala malamai sun yi sabani shin aya ce guda mai zaman kanta amma mabuɗi ce ta kowace sura in banda suratul bara'a ko kuma aya ce a farkon kowace sura banda suratul bara'a ko kuma a'a aya ce a farkon suratul fatiha kawai banda sauran surori basmala ta zo a cikin alkur'ani so 114 surorin alkur'ani guda nawa ne 114 ko to kuma an ce basmala ta zo so 114 kuma banda sura daya kamata yance mai na sura ɗaya kaga ai sai ya zama 113 to ya ga ta zo sau goma sha da kyau ta zo a suratun namli wato ɓangaren aya ce a suratun namli ko eh, inda muke karanta din nan hadisin tsofaffi in za ka shiga ban ɗaki ko ka ji wani ɓurin ka tsorata zai ka ce innahu mun wa innahu bismillah eh wannan ba haka ake karanta ba za shiga ban ɗaki akwai addu'a shiga ban ɗaki a alkar ko bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kaga bangare ce a cikin suratul naml ko bangaren aya ce a suratul naml wasiƙa ce annabi Suleiman ya rubuta mai mulki yar uwarsa ne tashi sai sa innahu min Suleiman wasiƙa ce gajeriya very short wasiƙa amma tana cike da hikima da basira da ƙarfin mulki da nuna eh lallai aikin maza daban da na mata wasikar nasunta gaba daya innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi an gama wasika an kulle eh an gama kawai tabbas daga annabi daga Sulaiman wasiƙar take sannan kuma ina mai farawa da sunan Allah mai gamammiyar rahama ko mai tsukakkiyar rahama akan tafsirin da muka yi ajiya me saƙon Allah ta'alu alayya ko ku girman kai kajjin kai ya ɗauke ku wa tuni musulmin ku mi ƙauya kawai ku zo mu ba yaƙi za a je muku ba ku daular gaba ɗaya guda kingdom ɗin guda a wannan kalmar isallama ya so mitin kawai ya zo me dai muke so mu ce bismillahir rahmanir rahim bangare ce a cikin suratu aya a suratun namli to a riwaya habs basmala ita ce aya ta farko a cikin suratun fatiha a je mun fassara basmala amma ka kuma saurara fassara a gurguje bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai gamammiyar rahma mai kuma tsukakkiyar rahma ga muminai kawai gamammiyar rahama ga muminai da wanda ba muminai ba ga dukkanin halittu bantacciyar rahama kuma ga muminai a duniya da lahira to da sunan Allah me aha in ka akwai abin da malaman nahu suke cewa alkalamu huwa lafdul mufidu ko huwa lafdul murakkabul mufid bil wada' shine sentence din da in an faɗa kalmar da an faɗa zaka ka yi shiru baka bukata karin bayani to cikakken sentence kenan to amma ka ce da sunan Allah mai buɗaɗɗiyar rahama ko mai keɓantacciyar rahama ga muminai da sunan Allah ne to aka ne a ga lalle akwai wa ko ko wani abu da aka shafe to wani yana cikin balaga ta alkur'ani kenan yana cikin me balaga fasaha iya magana kaiwa matuƙa gurin yin bayani na alkur'ani mai girma irinsu da yawa kamar ka ce allahu akbar allah mafi girma ya fi wato na ce abubakar ya fi aliyu tsaho ga wanda ya fi ga wanda aka fi ko amma na ce allah ya fi girma to ya fi wa wannan rashin karasawa shine balagar da ijazin na alkur'ani saboda komai kada ko sai ya shiga ciki ya fi komai duk abin da za ka faɗa ka faɗa ka gaji duk ya fi su Allahu akbar to haka shi ma da an ce da sunan Allah in zan fara misali zan fara bayani yanzu zan ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah zan fara bayani kenan ko zan zauna bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah zan zauna zan tashi bismillahir rahmanir rahim zan shiga zan fita zan ci zan sa riga zan tube duk amma da ya ɗauki kalma guda ɗaya an bayar ba a taƙaice abin ba wannan faɗin zai shiga to yana cikin kan gado da salo na alƙur'ani mai girma ita bismillah ana son karanta ta a ko'ina duk abin da zaka fara na alkhairi ana so ka fara shi da me da bismillah fatar manzo sallallahu alaihi wasallam suna kan abin hawa ya ɗauki wani bawan Allah sai abin hawan ya dan yi tuntube sai bawan Allah yake cewa kai kai can shedan sai man Allah ce kakkai na manzo Allah ce ka ce kai can shedan dan ka faɗa ka sai je girman kai ya kama shi ya ji wani daɗi cewa ni da ƙarfina na kusa kifar da su ko haka zai ji to ya za ka ce ka ce bismillahirrahmanirrahim da ka ce da sunan Allah mai buɗaɗɗiyar rahama ga kowa da kowa ko mai keɓantacciyar rahama ga wanda suka cancanci muminai to nan lokacin kuma sai ya noke ta kure zama kamar kuda saboda kaskanci irin guraren da kaga a gurin da suka wancan ya faɗa manzo Allah ya gyara masa daidai yake da gurin da in ka zo faduwa ko sai ka ji wani ya ce shehu wani ya ce siri wani ya ce ko ai ta faɗa kalmomi kala kala to yanzu ka ji ya ake faɗa na'am yanzu kaji yanda ake faɗa ko zaka ka faɗi wani abu ya to zai tafi inda ba nan ake so ba sai ka ce me bismillah na'am da haka ita dai bismillah ana santa a duk inda zaka fara wani aiki kake neman albarka sunan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki ita baɗin littabarruk ko isti'ana kana kawo ta ne kamar misali ka zo za ka shiga gidanka sabon gidan ka ce bismillah kamar ka gayyato wani gwamna ne ko wani sarki aka zo aka sa ɗan ƙyallan nan ko aka kawo sirus zai yanka a buɗe to duk abin da za ka yi kai bismillah kamar haka ne kana neman agajin sunan Allah subhanahu wata'ala da taimakonsa kuma Allah ya sa albarka a ciki wannan shine tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabin manzon Allah kuma dan rainan gidan manzon Allah ba za mu ci agola ba kalmar agola ta dan yi muni da yawa a Hausa ko eh amma dai dan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abi Salam wata ran suna cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwano daya kaji wani ladabi da ya kamata a ranga yi har yanzu a ci abinci gaba daya a family shine manya za su ga yadda yara suke su gyara musu kamar da ya tabbata hadisin Umar bin Abi Salam shi umar tun da kasance wasu na yaro sai hannunsa ya jira can idira can idira can a kan farantin abincin sai manzo Allah yake masa tarbiyya ya ce ya gula sammila in ka tashi cin abinci ka ambaci Allah ka ce bismillah wa kul milik sannan ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalik sannan ka ci gabanka cin abincin jama'a da yawa yana haddasa gaba da yawa wani lokacin an zo za a ci abinci a cikin jama'a kai ka hango kaza kana so shi kuma yana gaban wani sai ka miƙa hannu ka ɗauki a zuciya sai ce ɗan zalama ko wataƙila ya fara surutu sai ga bai kai ya kawo ba an zo ana saɓani duk da in kamar sun yafe sun ma afuwa wani abu ne kake sha'awarsa sosai don ka miƙa hannu ka ciro ba matsala amma dai cikin ladabin cin abinci shine mai ka ci daga abin da yake gabanka eh duk wani abinci bai kamata a ce فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل طعام abin kunya ne abin takeici abin kaico a ce mutum ya kunya ta saboda abinci abinci nawa kaci kullum ba sai ka ci wajen kuma duk wanda kaci ya wuce ba da kuma zuwa ana da gema ana jin haushin juna kan abinci kaga ai babu dadi to na kan azu abin taro mutum ya kware control din kansa kaga wani abu a gaban ka yi kokari tura dan uwanka sai a so juna wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma an kai wani abin nan ko ka juya wani sai ce ai manzo Allah ce kul min malik sai juya faranta eh fasaha da basira ba sai can abin da yake so ya dawo gaban sa to kuma ina hatta yuhibba li akhihi kaga duk wannan an kaushe masa me dai muke so mace nan yana daga cikin da ake ambata sunan Allah haka a wani hadisi da malamai suka saba akan sa manzo Allah ke cewa babu alwala la wudu liman lam yadhkur isma Allah alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba malamai sun yi sabani akan hadisin amma me yake nufi babu cikakken ladan alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a kanta ba kai ko mutum kusanta iyalinsa zai yi yana da kewa fara da me da sunan Allah manzo Allah ke cewa ina ma ɗayan kun yazo zai kusanci iyalinsa yace bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ina ma ɗayan kun zai kusanci iyalinsa yace da sunan Allah zai fara da me da sunan Allah kuma ya ce Allah ka tseratar da mu daga shaidan kuma duk abin da ka azurta mu da shi ka tseratar da shi daga shaidan shi ma wato mu iyayen uwar da uban Allah ka tseratar da mu daga shaidan shi ma abin da zaka hore mana na albarka na yaro ko yarinya ko yara maza ko yara mata ka tseratar da su su ma daga shaidan manzo Allah ce wannan dan shaidan ba zai cutar da shi ba in haka an Allah ya kaddara za a samu yaro to shaidan ba zai cutar da shi ba wani daga kafin daga farko wani yana cikin falala ta bismillah gurare da yawa duk abin da zaka ka fara shi da me da bismillah to sai suratul fatiha jiya mun dan faro ta kuma kaji falalatta ana kiranta da ummul qur'an ko ummul kitab me ma'ana ummul kitab shine bayanan can da muka yi wato duk abin da ke cikin qur'ani ta kunshe shi wato duk abin da yake tushe na abu za a kira shi da mai ummu ko duk abin da ke tushe shi sai kiran uwa da uwa din ai saboda tushen yaya ce an gane da kan an ce ummul qur'an ba ana nufin mahaifiya ba ana nufin tushen qur'ani wato duk inda ka zagaya ka zagaya ma'anar qur'ani kaf tana cikin suratul fatiha tana da falala mai tarin yawa bari a gurguje mu tattaba wasu hadisai kafin mu fara akwai hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla yace wata ran manzo Allah ya shigo masallaci sai ya kirawo shi alayhi salatu wa salam shi kuma yana cikin sallah sai bai amsa ba bayan ya idar sallah sai ya zo ya samu manzo Allah manzo Allah ya ce me ya hana ka amsa ba Allah ya ce istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum ba ya ku masu imani ku amsa wa Allah da manzansa in sun kira ku da abin da zai raya ku da abin da Allah da manzansa suka kira ka kai abin da zai me raya ta shi isa ɗaya shi sahabban manzo Allah ke cewa duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu fa ar'iha sam'ak duk inda kaji Allah ya ce ya ku masu imani to ka bara kunnuwanka ko dai alkhairi ne za a umarce ka da shi ko kuma sharri za a gargaɗe ka da ka bashi to ne manzo Allah ce baka ji Allah ya faɗa haka ba idza da'akum lima yuhyikum in sun kira ku abin da zai raya ku abin da zai me zai raya ku akwai abin da yake rayawa akwai abin da yake kashewa akwai wanda da yawa suna da rai amma matattu ne akwai wanda kuma suna nan sun mutu amma rayayyu ne ko yanzu karamin misali babban malamin mu Allah ya gafa sun ke fata Allah ya rubuta masa shahada yanzu da Ramadan suka ta ma yafi kware ko ba kake da Sheikh Ja'far ba kake jin sa ba kamar yafi kware ko ka ji shi a can ka ji shi a can ka ji shi a can amma kuma ya mutu tun shekara kimanin tar goma amma kuma wasu suna nan garansu amma a mace suke ba abin da suke tsinana shi yasa Allah da ya koro ayoyi a cikin suratu yasin sai ce litunzira man kana hayyan ko man kana hayyan dan kai gargadi ga wanda yake da rai saboda akwai wanda takawa kawai yake zuciya ta mutu zuciya kuma in ta mutu ko ta makance ko ta rashin lafiya to lafiya ko gani ko ran gangan jiki bai ba shi da amfani to duk abin da Allah ya kirawo ka kai, duk abin da manzo Allah ya kirawo ka kai, wannan rayuwa ka ce rayuwa abadiya sarmadiya rayuwa ta dindindin saboda in ka bi kana gina lakhira ka kenan wa innal akhirata lahiyal hayawan lahira ita ce rayuwa ta gaske amma rayuwa duniya ba rayuwa ba ce nan da nan take wucewa sai ka dace ina suwa ne ina suwa ne kamar ba a zauna ba nan da nan an manta da mutum amma wacce ita ce rayuwa ta dindindin to in ka ba Allah kawo manzansa zaka samu ta rayuwa ta dindindin in ko mutum ya kauce wa Allah ya kauce wa manzansa to zai fada rayuwa ta la ya mutu fiha wala yahya ba mutuwa ba rayuwa Allah subhanahu wataala ka ya mu to da yake ce masa baka ji Allah ya ce ku amsa wa Allah da manzansa ban sun kira ku akan abin da zai raya ku sai nemi uzuri a gurin manzo Allah ce ai bai san da wannan ba ya bada uzurin cewa sallah yake yi sai manzo Allah ce kafin na ban masallaci zan koya maka ko zan sanar da kai wata sura da take mafi girman sura a alqur'ani shi kuma yana nan yana daku ya kafu ya ji wata sura ce mafi girma suka ta suna na da manzo Allah ya ce manzo Allah yana taka shi kuma ya dan taka laƙai haka dan ka aje bakin goba tunda manzo Allah ce kafin a fita daga cikin masallaci shi ya dan jajja haka baya baya ka karasa sai da manzo Allah ya je da bakin goba ya ce ya manzo Allah baka ce zaka faɗa min wata sura da take ita ce mafi girman sura a Qur'ani bai ce ita eh, baka kan yace hiya suratul fatiha ko hiya ummul qur'an hiya sab'ul matani wal qur'an azim alladhi utitu sai suratul fatiha as-sab'ul matani aya bakwai wacce ake maimaitawa shine al-matani abinda zaka yin sa biyu biyu biyu na ce matna abinda zai iya biyanta ko sulasa abinda za ka iya yinsa uku uku ruba abinda za ka iya yinsa hurhudu hurhudu shi ne sab'ul masani wal qur'an al'azim azim utitu kaga wannan girman ta kenan wani hadisin da yake nuna falalar suratul fatiha shi ma daga abu sa'id al-khudri wancan abu sa'id ibn al-mu'alla wannan kuma abu sa'id al-khudri dukkan hadisan suna cikin bukhari na biyun kuma hadda musulun abu sa'id ya ce manzo Allah ya aike su wata a wata waga bayan sun dawo sai suka sauka wani gari sai mutanen garin suka ƙi ba su mafaka suka ƙi ba su masauki kuma suka ƙi ba su abin da ake saukan baki da shi suka samu guri suka faka can sai aka zo ana cewa ina sayyidil qaumi la salim wato shugaban wannan gura wannan gurin shugaban wannan mutanen salim lafiyayye ne me kenan wannan salon magana ne larabawa suna yin sa akan manufofi kala-kala wani lokacin tafa'uli me tafa'uli fata a kalli mara lafiya sai a ce masa salim me kuma a ce marib sai a ce salim kaga salim lafiyayye ko marib kuma mara lafiya to wai fatan ya warke din sai a kira shi salim to hakan suka in an samu wanda abu ya harba kamar yadda dai bahaushe mana da wannan ko sai kalli tsigige ce kafi giwa ko eh ko kuma ya kalli wada ya ce masa malam dogo ana samun irin wannan da yawa to duk irin wannan ne ana yi da manufa kala kala su malaraba suna da wannan sanar sai suka ce masu shugaban wannan al'umma ta su fa lalle wani abu ya cire shi miciji ko kunama a cikin ku akwai mai rukiya mai maganin irin wannan ɗaya daga cikin sai ce eh akwai aka tashi aka je kuwa yace to za mu yi masa ruqiya za a yi addu'a amma kuma sai an ba da wani abu ya tofa masa suratul fatiha suratul me suratul fatiha fa da kullum kake karanta su goma sha bakwai ita ya karanta ya tofa kuma Allah ya warkar da shi shi yasa karanta da ashafiya magani alwaƙiya mai kariya alkafiya isasshe an ga karanta ta ishe ka da ya tuba masa suratul fatiha sai Allah ya warkar da shi suka ɗauki dabbobi masu tarin yawa suka ba su sai sahabbai suka ce ina ba za a yi hukunci akan dabbobin nan ba sai an je gurin manzon Allah da aka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa ma adraka annaha ruqya wa ya fada maka maganin shi wato yana mamaki inda fahimtarsa ta zakulo cewa lallai fatiha maganin shi na lega wani abu kan matar sarki kenan da ni da kai duk muna bukatar wannan magani amma mafi yawanci ta bakin bawashin ne ga wani abu kan matar sarki abin ya fiye kusa da kai sai ka raina shi ido wa ka raina wanda nake gani kullum da wani zai zo ya baka bayanin cewa da Allah yana jin kaza yana jin kaza kace to Fatiha sai dan ganin malam da ya kama masa kwange da zai kace to Fatiha fata da kullun suna tare ina laifin ma kawo ni ya sam dam dam ya ilu ya bakar baka ya ilu ya kafkafa ya ilu to sai ringa jin lalle wannan babban malami ne yana jin wasu abubuwa suna kafkaf suna shigan masa kunnuwa amma wannan da yake ya saba jin ta sai ya raina abu ko kuma imanin kar abin shine zai aiki ko ana inda wani abdi bi ji Allah Allah ce yadda bawa na yake zato na haka nake kana da can Allah zai masu Allah ya ma amma kana ganin ina abin ba zai yi ba to yaushe zai yi kuwa ko mutum ne kake roƙonsa kana raba kafa to to in abin zai samu ai ka bashi shi hanya ko shi in baka yi min ba wani zai ai ba zai ma ba to ban ta Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah baya san ke share kun hada shi ana agana shirka ya ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma ghayri taraktuhu wa shirkahu almuhim dai hadisin Abu Sa'id kenan da suka je da wancan dabbobi aka faɗa manzo Allah manzo Allah ya ce saboda nuna musu lalle wannan wannan dukiyar ta halalun malalun zalal ce babu shubuha a ciki ballanta na haramu sai ce to shi ma araba raba hadda shi kaga ganda shubuha ya manzo Allah ba sai ci wannan dukiyar ba ga Fatiha magani shi magani ta bangarori biyu cuta ta ta zuciya wanda ita ce ta asali alqur'ani magani ne na cutar zukata shine na asali cutata ta munafurci cuta kafirci cutata ta hasala cuta riya cutata shahawat shubuhat duk wannan shine asalin maganin alqur'ani to kuma haka bai hana shi maganin cutata ta gangar jiki ba in an yi kyakkyawan amfani da shi to ita ma fatiha magani ce ta wancan cututtukan cutar gangan jiki da kuma cutar ta zuka ta zama gani insha Allah mun zo tafsiri hadisi na gaba a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kai yanzu a ce maka duk sallar da kai in ka karanta fatiha ba sallah ba sai ba sai fatiha ta samu duk wata sura ta zo ko iya wani ya isa nuna maka falalar fatiha kuma din raka sai ka karanta mata fatiha kuma idan iya fatiha ka tsaya sallah ta yi duk kuma abin da ka kawo da ba fatiha ba sallah ba sai ba sai dai in kaɗin ne ba za ka iya fatiha ba ko in kai ba za ka iya fatiha ba watakila sabon musulunta ne mutum mutum ya shekara na shekara tamanin da wani abu ya musulunta yana shekara tamanin da wani abu kuma bai zauna da musulmai ba sabon musulunta ne wataƙila can kasashen can ciki din wanda ba sa kusa da musulunci amma yanzu ko ba ma gujin kano ya musulunta ai tun kafin musulunta ma ya iya fatiha da yawa da yawa muna gani wanda ba musulman ba masu iya fatiha sun taso a cikin musa saboda yadda ta bazu a cikin musulmai da kuma inda Allah sa albarka a cikin ta to in dai mutum zai iya karanta fatiha in ya sallah ba fatiha sallah ba sai dai kwata-kwata ba zai iya ba haka wanda suka musulunta abu na farko da za su fara koya suratul fatiha za a koya musu fatiha saboda la suratul mai lamin qara'atul fatiha sai kitab haka abu hurairah yake fada yake fada wa sahabban manzo Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum ba zai iya fatiha ba fa to nan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wani bawan Allah zai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi shi kan ba zai iya karanta Fatiha ba ya koya masa wani abu da zai ishe shi manzo Allah ce in ka tashi zaka sallah ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan ta ishe mutum amma mutum da zai iya Fatiha ko zai iya koyar Fatiha to a daidai lokacin da ba zai iya ba ta fadi amma kuma sai faman fafutukar koya da aka har ya iya kuma haka baya sa ka ce ai kai ka riga ka iya lalle ka samu malami iji dan wasu na cewa alhamdulillahi ko alhamdu ne kun alhamdu dillahi makon lillahi kuma hayin suna yi alhamdulillahi kada ana da dilliya alhamdulillahi rabbil alamin rabbul rabbul anji me kun rabbil sai ce rabbul alamin kuma da daman da alhamza wannan sananne ne kuma mutane da yawa suna yi me dai nake son ce lalle ka je kai kokari ka gyara fatiha ka sosai saboda yanda ka ji falalarta da kimanta da kuma sallah ba ta samuwa sai da ita ai kuma lahanin da yake bata mata ma'ana lahani kala biyu ne akwai mai bata ma'ana in ta bace kaga sallah ta iya bace tare da ita sai tunda babu sallah sai da fatiha an gane to akwai kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qasamtu salata bayni wa bayna abdi hadisi qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qasamtu salata bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al na raba sallah tsakani na da ni da bawana duk kuma abin da bawana ya roƙa zan bashi yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin in bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace hamadani abdu bawana ya gode mu in yace ar-rahmanir rahim sai Allah subhanahu wa ta'ala yace athna alayya abdi bawana ya yaba mu in ya ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya kamba man ya mun kirari in ya ce iyaka abudu wa iyaka sa'in. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al wannan tsakanina ne ne da bawana kuma bawa yana da duk abin da za a bashi duk abin da ya roba. yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah yace hadha li 'abdi wa li 'abdi mas'al wannan kuma kaso ne na bawa shine malamai suke cewa in kana karatu a sallah to ka ringa hararo wannan ma'ana ne ka kana waladdallin kaga baka garo irin wannan ko baka hararo wannan ma'anar kai da kake ganawa da Allah shi yasa bawo shi ma ke cewa sallah ganawa da Allah kai da kake gana da Allah subhanahu wataala zai ka ringa irin wannan karatu sai ka karatu na fahimta ne daidai gwargwado ka ringa tunawa in ka faɗa Allah subhanahu wataala yana amsa ma kana faɗa Allah yana amsa ma kaga sai Allah ce qasamtu salata qasamtu salata baini wa bain abdi na raba sallah tsakanina da bawana amma kuma sai kawo Fatiha an kira Fatiha da suna me sallah saboda jigo ce ita sallah an ba ita ba sallah to shi sai aka kira sallan ma da sunanta kamar yadda kuma ake kiran kira din ita ma da sunan sallah wa qur'anal fajr ka gani ai salatul fajr kenan inna qur'anal fajr kana mashhuda to wannan kadan kenan daga cikin falala ta suratul fatiha bismillahir rahmanir الحمد لله رب العالمين basmala kamar yadda muka faɗa musamman ga mai karatun da riwayat habs aya ce ta farko a suratul fatiha za ka bayyana ta ko ba za ka bayyana ta ba a sallah in ka zo kana karatun sallah to mafi yawanci ka ringa sirranta ta ka ringa yin ta a sirrance amma ba za ka yi babu ita ba fa za ka yi basmala amma ka yi ta me a sirrance in za ka yi sallah bayan ka ce Allahu akbar za ka yi du'a ulistiftah ɗaya daga cikin addu'o'i ka zaɓa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib ko dai ɗaya daga cikin addu'o'i subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka zaɓa dai ɗaya daga cikin kai bayan kai wannan zaka yi isti'aza da muka yi bayani jiya الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ko a'udhu billahi samir alim min shaytanir rajim ko a'udhu billahi min shaytanir rajim isti'aza zaka yi shi ma boye to bayan nan sai bismillah a sallah mafi yawanci ka ringa yin sa me a boye amma wata ran jefi jefi ka ringa bayyana bismillah saboda an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa suna bayyana basmala wasu kuma ba sa basmala ba sa bayyanawa hakan ya nuna masu nuna bayyanawa suna nuna dan koyarwa wanda bai san ana yi bai ji ya koya to amma a fili fa in zaka karatu je mun faɗa yadda zaka yi in ka zo karatun alqur'ani a cikin jama'a ya zaka yi isti'aza mun bayani to in zaka yi basmala fa a fili in dai zaka yi karatu da masu sauraro ana so kai basmala a fili ka yi ta kowa ya ji sabanin bayanin da muka yi na jiya na isti'aza me yasa zaka yi basmala a fili saboda basmala a gurin malamai ittifaqan qur'ani shi ko qur'ani shi kai tsaye basmala amma isti'aza kamar yadda muka bayyana aje ba qur'ani bace da kalmominta sai dai akwai umarni akan ta kamar yadda muka karanta ayoyi ajiya to naka isti'aza shi sa a cikin musafin da muke tare da shi wannan qur'ani ba abin da ake sawa a ciki sai wanda ya tabbata qur'ani ne shi za ka duwa babu isti'aza a ciki babu a'udhu billahi ko akwai amma akwai basmala ko duk sura da ka bude in banda suratul bara akwai basmala to naka zaka yi basmala a fili saboda ita ma da harafi ɗaya lada goma mai saurara in ya saurara shi ma zai samu abin da Allah ya tanadar masu sauraron alkur'ani mai girma an gane wannan to da haka ga isti'aza ba basmala bace ba rubuta ta qur'ani ba isti'aza ba qur'ani bace kai ba rubuta ta qur'ani ba basmala qur'ani ce an rubuta ta qawlu amin a ƙarshen suratul fatiha ba qur'ani bane ba a rubuta shi a qur'ani ba an gane wannan to alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo sun tabbata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu gaba daya godiya akan me irin wancan salo dai na qur'ani akan me akan komai ma ba kayyade ba ko ina kake ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka ringa kallon na ƙasa da kai akan harkar duniya kaka kalli na sama da kai in ka kalli sama da kai zaka raina abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka na ni'ima ni'ima Allah ko wa in ta'uddu allah la tuhsuha duk yanda kake wallahi in ka ce zaka lissafa ni'imar da Allah ya ba ta lissafa ba to da haka ba a ce a iya kaza ba to za ka kalli abin da Allah ya maka sai ka gode masa a komai ma Allah subhanahu wataala ya maka baiwa ka zauna ka lissafa na sha ba da misalin wani bawan Allah makaho gurgu kuma tijo a munasabat kala-kala wani bawan Allah shi yana yawo irin masu yawon bude irin matashi da motarsa lafiyayyen jiki yake da shi komai nasa garau lafiya lau amma yana jin cewa shi yana hango suwa ne shi ba har yanzu ba shi ina Allah dai ya hore kawai amma su suna fama suna fama yana ta complain wata kawai Allah ya so shi da ya wa'azi sai ya kauce wa hanya sai kuwa buka wancan dattijo yana zuwa ya ji bawan Allah yana alhamdulillah alhamdulillah alladhi faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdilan makaho gurgushe yake cewa ya gode wa Allah da ya fifita shi akan da yawa daga cikin bayansa fifitawa mabayyani da ya leka sai ya sallama sai mutumin na ya tsaya amsa man sallama sai ya karbi ce don Allah bawon Allah taimaka ka duba min yaro na guda ɗaya nake da shi duk iyali na Allah ya karɓe su kuma shi ma tun safe ban ji motsinsa a gurin nan ba sai sai zan duba ba baba amma da Allah kafin in je ina da tambaya ita me tambayar ka ita tambaya ta shine wannan godiyar da kake yi wai akan menene ne shi bai ga abin a gode wa Allah ba ana ana sa ganin ba shi matashin saboda gashi ga mutum makaho gashi tsoho gashi makawo kuma gashi gurgu kuma gashi abukka kana ganin gurin kasan talauci yana tare da shi kuma gashi sai ranga da godewa Allah yake kuma yana cewa Allah ya bibi shi akan da yawa daga cikin bayi to saboda shi irin wancan kallon yake wa duniya kallon na sama da shi kullun sai raina abin da Allah ya masa sai ga Allah bai masa komai ba sai lokacin da Allah kuma ya zare ne masa ya tuno Allah ku nemomi kala kala ko bayan ka ji da yana kukan talauci ba kuma ka jarrabe shi da rashin lafiya kuma sai ya koma ya daina magana talauci kuma ya koma maganar ko sanin zai tuna cewa lallai akwai wata nima da Allah ya masa to irin wannan shi kuma wannan ba Allah abin da Allah abin da yake hanguwa ni imomin yake kalla ba mai kallo abubuwan da Allah ya karbe masa abin da Allah ya hore masa yake ta kalla sai ki ta gode wa Allah ice to godiya ta me kake yi ice to kai baka gano ba ice ban gane ba ice yanzu in kai magana ina ji ko ba na ji ice gashi nan kana ba na amsa kuwa alama kaji kenan ya ce yanzu za ka iya lissafa kuraman duniya guda nawa ne wanda an yi magana ba sa ji ya ce lallai da yawa ce to ga wannan duk da yawa ɗin Allah ya fifita na kansu ina in ne magana kana ji ko ba ka ji ya ce kana faɗa gashi ina baka amsa ne ma alama in kai faɗa ana ganewa ya ce wanda baya iya magana duk da yana ji amma baya iya magana guda nawa ne a duniya ice da yawa su ma ice to kaga Allah ya fifita na kansu ne ina iya faɗa gani ice a yanayin sanan magana ta da kake ji ina da hankali ko ba ni da shi ice irin wannan magana ta ka bata kama da ta mahaukata ba hakika masu hankalin ma kana cikin sahun farko ice to mahaukata guda nawa ne a duniya yace barjik yace to da Allah ya bibita na akan su ita sannan kuma akwai waɗanda su suna da ran da lafiyar da komai amma ba musulmai ne su ni kuma kaga me kaje ina yi yace gode wa Allah alaman me musulmi ne shi yace to wannan ni'ima ita ce wacce ta fi kowace girma ni'ima da ta kowace girma kenan a gurin Allah yace kaga ko ina da abubuwan gode wa Allah da yawa in lissafi za a yi ba za su lissafi ko in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wannan bawan Allah sai kuka wannan matashi shi da ya raina abin da Allah ya masa gashi ya ga wani duk a inda ya kamata ya taraki yana sabo kasan wani sai ta sabo wani abubuwa suka dame sai ta sabo shi gani yake zai maiwa da Allah bakan magana da yawa ana samu kaji mutum talauci ya saɓe sai kamar mu aka tsana ka towa ya tsane ka to me yake so ya ce ne ne sabo kala kala wani ya kiwata saniyarsa ana sauran kwana kaɗan sallah yana sare ya gama lissafinsa zai siyar ya samu riba ya waye ya kaza ya kaza dai lissafi da irin ɗan uwa talaka daga nan watakila in ya sai da sani ya sai kaza daga nan ya sai kaza daga nan shi ma zama wani hamshagi to sai ta fara rashin lafiya kafin sallah ya kwana a kusa da ita da wuka in ta yi ruwa rijiya an ba ta yi ba sai tana ta shure shurenta dai bata mutu ba so yake in ga za ta galabaita sai ya yanka dan kai asara gaba daya amma bata galabaita ba sai ya bata saboda in mahauta suka tashi suka ganta da ranta aka yanka a gaban su sai ta fi daraja me yakon ya kai ta yanki suna zuwa cewa sai ai mushe ka kawo mana sai a fara ba mushe ba sai kuma sai irin kawo kamar kaso ɗaya cikin biyar ɗin kuɗin ta nan sai tunda bayan da zaka yi dole ka karɓa ko amma da ranta ne da dan mutuncinta to shi ba zuwa yake sallar asuba ba al'adarsa bace je sallar asuba amma ranar tun da yana so Allah ya raya masa saniya da aka yi kiran sallah sai fi sallah daidai kafin ya dawo sai ta ta mutu ransa ya ɓaci ya kalli sama ya kalli sama ya harara ya girgiza kai sai ya samu abokinsa cewa wani mai Allah ya fi so ne mai Allah ya fi ƙi kai shi ma ya shiru mai Allah ya fi ƙi ya shiru mai ya fi ƙi ko ka ina ga fito a masallaci sai ko ya tura kansa ta taga masallaci fi bi bi bi bi wai shi ma zai kaga gauna ai jahilcinsa da yawa bai san ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni walan tablughu durri ko fatadurruni bai san wannan ba baya zuwa makaranta wani lokaci in ce yawa sai zama hauka hauka ko da yawa me dai nake so na ce hango ni'imar Allah da Allah subhanahu wataala yima akwai wani babban khalifa ya ce wani malami yi min wa'azi ana cewa haruna rashin ya ce yi min wa'azi sai ce ya khalifatul musulmi yanzu a ce tun da khalifa ne sha wancan lokacin ba kamar shugaban kasa ba Allah ya ba shugaban kasa Najeriya lafiya ba kamar shugabannin kasa ba dan wani guri ko a lokacin duk duniyar musulunci duk mai amsa sunan musulunci a ƙarƙashin sa yake khalifa musulunci kenan kaya ko ba wanda bishi shi mulki a doron duniya a wancan lokacin in harun da yana da shin masu in ya kalli hadari hadari ya taso sai ya gabas ya can ya kada ya ce hadari ko ka zubar a nan ko ka zubar a can duk ɗaya ne duk inda ka zubar za a yi shuka ta fito a kamun haraji ina nan a zaune saboda tsaban mulki amma ya ce yi min nasiha yi min nasiha sai malamin nan ya ce ya kalifatar musulmi yanzu a kaddara ce gaba ɗaya duniya kaf ruwa ya ƙare babu ruwa sai kofi ɗaya kai kuma khalifa kana jin kishirwa za ta halaka ka in baka sha ruwa ba kuma mai ruwan nan ba naka bane ba na wani bawan Allah ne shi kuma ya ce ba zai baka ba sai ka ba shi rabin mulkin da kake da shi shin za ka ba shi ne ko za ka hakura ka mutu ne ya ce a'a da na mutu kan ai gundar rabin mulkin in ba shi ina ci gaba da mulkar rabin ita to a kaddara ka sha ruwan sai kuma ka gagara fitsari Allah ya kara mana lafiya kullum da ka je ban ɗakin kai Allah mai na azu kun ya kubtu ka bai sai ka tube ka zauna yanda aka ce sai ka yi fitsari lafiya lau baka tana cewa Allah rahama ya ma akwai wani yana jin fitsarin kai ka tana yanda kake jin fitsari in kana ji ba ko yana ka kai ba amma kafin ka tashi ka je in kana dan wani uzuri ya zaka ji wani gumi wani waye kamar dora ka kan garwashin wuta akwai wanda shi so yake yayi amma babu dama cuta ta rike to amma kai in ka je kai baka tana ma wannan ni'ima ce Allah ya ita to kaddara khalifa ka sha ruwan kuma sai aka zo fitarwa sai ki fita babu wani magani shi ma sai a gurin wani bawan Allah kawai Allah ya hora magani shi ma ya ce ba zai bada maganin nan ba sai an bashi rabin mulki ragowar rabin kenan ya za ka yi za ka haƙura cutar fitsari ta kashe kane ko kuma ya za ka yi ya yi shiru sai ya fashe da kuka sai to yanzu ya khalifa akan mulkin da bai wuce kofin ruwa ɗaya na sha ba da kuma fitsari ko a jojimin na kalifa ai bai wuce ka sha kofi ɗaya kuma ka je ka fitsarar da shi ba ƙimarsa da darajarsa darajar mulkin kaf bai wuce kofin ruwa ɗaya da za ka sha ba kuma ka je ka fitar da shi lafiya ba ashe kai ma sarki ne fa wala ban khalifa ne kofi nawa ka sha fi wata leda nawa ka shanye ka je kai fitsarin kai ba khalifa ne ko yanzu in siya zai nawa za ka siya wato wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to shi isa lallai mara kallon ni'imomin da Allah ya mana kuma suna nan burjik wallahi suna da yawa haka bai hana ka nemi ƙari ba a godiyar ma da in shakartum la azidannakum godiyar ma karawa take yi aiki ba yana nufin an ce ka kalli na ƙasa da kai shi kenan kuma ba za ka je ka dage ba a'a ka nema ka nema a gurin Allah subhanahu ta'ala amma duk ko da yaushe kana gode wa abin da Allah ya ma haka zama ko da yaushe dan kasuwa irin dan kasuwar Najeriya wasu daga ciki inda matsala zai dinga cewa kasuwa ba ciniki ai matsala ai matsala in samu riba kuma shiru ba za ka taba ji ya zo ya gode Allah ya ce ai yanzu kuma alhamdulillah kasuwa ta yi kyau eh kawo malam ya ce ga wannan an saka a asusun masallaci saboda an samu wata riba ta kaza da kaza makocinsa gashi an samu riba kaza amma in aka masa kumbure sai ce ai kasuwa ba ba ciniki kaza dala ta tashi menene فتر يا تاشي كوما يا تاشي كوما ما يبقى فيه الله سبحانه وتعالى رموا التامنا وسلسوا التامنا الحمد لله رب العالمين جاء من طيبين معنى رب العالمين كو أنا أعرف أن أبيد من هذه التوقف قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين تو أنا بفديك a ina buruful zaman da buruful makan ba na hamdala ko a ina ake godiyar kuma a wani guri ake godiyar da yaushe ne kuma wani guri amma wasu ayoyin sun bayyana fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون أسميتك أسأل قوئنا الحمد لله Allah ya cancanci godiya ka gode ko baka gode ba ko kamar kalmar la ilaha illallah ne Allahu ahad Allahu samad Allah shi kadai ne kuma shine abun nufi da bukata ko ka ce shi ɗaya ne ko ka ce shi dubu ne faɗin ka dubu ne yana sa ya zama ba ɗaya ba guda ɗaya ne ka yadda ko baka yadda ba kuma lokaci zai zo ka yadda lokacin da yadda kuma za ta maka roma to shi yasa a wata ayar kuma wa huwa la ilaha illahu lahul hamdu fil wa fil akhirah shine Allah wanda babu wanda ya cancanta da bauta sai shi shi ike da godiya a farko shi ke da godiya a ƙarshe a duniya shine abin a godewa a lahira kuma shine wanda za a godewa to kaga wannan ayoyin sun faɗa mana zuruful makan da zurufin zaman ar-rahmanir rahim a cikin wannan ayoyin muna da asma'ullahi husna Allah rabbu ar-rahman ar-rahim da kuma malik ko malik wannan sura ta kunshi wayannan ayoyi wayannan sunaye na Allah subhanahu wata'ala masu girma wanda ga a cikin shimfiɗa kake yi na kai roƙo shi ne zai haska mana tawassuli da ake yi me tawassuli kama kafa kama kafa je mun karanto ayoyi Allah ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa in za ka yi roƙo ka kama kafa da su to sai yake koya mana aikace a cikin suratul fatiha kafin ka ce kawai Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza aje ka bashi ya kamata kai shimfida kaga sai ka fara da godewa da kirari sanin kuma ka ringa masa kirari Allah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin duk wannan kirari kake kamar yadda karanto hamadani abdi asna alayya abdi majjadani abdi sai ka kamba ma shi ka masa kirari sosai to in kai roko a wannan lokacin kuma sanin ka nuna kai kuma gajiyayye ne kasashe ne ba za ka iya ba shi ke da iyawa komai da kowa nasa ne in ya bayar ba mai hanawa in ya hana ba mai bayarwa shi ke abin da ya so yadda ya so lokacin da ya so inda yake so kamar yadda yake so ko ana so ko ba a so subhanahu wa ta'ala to in kai masa kirari kai masa kirari to insha Allah ana sa rai addu'a ka ba za a komar da ka baya ba shi yasa kaga a wannan ayon da wannan salon suratul fatiha duk ta kunshe shi ga salon kirari ga salon godiya kuma ga sanin cewa iyyaka na'budu ko kai din bawa ne makaskanci ne bauta kake ya Allah kuma mutum baka wa kowa sai shi to in kai haka Allah subhanahu wataala zai baka abin da kake so duk lokacin da ka tashi yin addu'a yi wa Allah kirari kama kafa a ko maroƙa da kake gani da Hausa maroƙin yazo wurin ka me yake ma ba kirari yake ma ba ko duk ruwan mutum zaka in kai masa kirari aka masa kirari sai ga in ba wasa ba wani abu ya dan fito to balantana kuma wanda shi godiyar da kiran da yaban din nasa ne subhanahu wata'ala da haka yana daga cikin fiqhun mutum wanda ya gane sirrin karɓar addu'a in ya tashi ya fara wa Allah kira da sana kuma ya nuna wata bauta da yawa Allah ko kamar wancan kisa ta wancan mutum uku da suka shiga kogo wani faye gangaro ya rufe da su haka ne mai suka wa Allah tawassuli bautarsu ko da suka yi ta khalisatan lillahi ta'ala sun yi ta saboda tsantsa saboda Allah subhanahu wataala ba dan komai ba da suka kama kafa da sai Allah ya warware musu in ka hada da kirari ga Allah da kirawo sunayensa kyawawa asma'ullahi husna da kuma nuna ka da wani kama kafa da wata bauta da kai to Allah subhanahu wataala zai karba ma ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin malik mai mulki in ka ce malik mai mallakar wani abu malik kuma mai mulki muna da malik muna da malik a kalmar larabci akwai mulk ko mulkin karan kansa sana akwai malak ko da fata malak mala'ika malik mamallakin wani abu kamar wannan zan ce man maliku waye mai wannan ko kaga shine malik malik kuma mai sarauta mai mulki to shi Allah subhanahu wata'ala malik ne kuma malak ne malik kai afwan malak mala'ika kenan qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum to shi Allah malik ne kuma malik ne duk kuma qira'o'i ne da suka inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. malik mai mulki komai da kowa nasa ne lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ma fi samawati wal ard qul komai da kowa nasa ne mulkin sa babu wani abu da aka kebance aka ce wannan zaka ce ko ah da akwai wani law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata ba zai ma taba yiwa a ce ga wanda ya tarayya da shigur mulkin ba abun ba zai gara ba aka zaka shi mallakarsa mutsalaka ce komai da kowa inna lillahi dukkaninmu na Allah ne mallakinsa ne kuma inna ilaihi raji'un gurinsa muke komawa ba za mu subuce mu tafi gurin wani ba daga gare shi kake mallakinsa ne kai kuma babu inda zaka subuce ka koma dolan dai gurinsa zaka koma kaga malik kenan malik kuma mai mulki malik meme mai mulki qulillahumma malikal mulki ka ce ya Allah mamallakin mulkin kansa mulkin wa ya mallake shi Allah tu'til mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda ka gada ma ya Allah in mutum duniya ta taru don ta bashi mulkin Allah bai gada ma ya bashi wallahi ba ta isa ta bashi ba haka wa tanzi'ul mulka mimman tasha malaman sun ce kalli kalmomin ne ce tu'ti kana bayarwa cikin ruwan sanyi sai ka samu wani sai i kada ya raya ya buga ya buga ya addu'a ya tsafi irin ta masu neman mulki a Najeriya raba kafa ake yi eh, a ce malamai su addu'a kuma a ce matsafa su ma su bori kowanne ya nasa wani ya zube lalata kake ce mana imanin to ya koma ya koma ya kama kafa wancan ya kama kafa wancan ya kaza ya kaza in Allah bai bashi bai sai ba kansa ba duk yanda ake ganin abin ya taho ga dangaren sai ga Allah ya wargaza shi wani kuma cikin ruwan sanyi sai ya samu ko an yi haka da yawa shine tu'til mulka man tasha amma ne tasha ɗaya kalmar sai ce wa tanzi'ul mulka kana fizge kana cizge kana kwace kana kwakwale mulki min man tasha daga wanda ka ga dama wato mulki wanda ya rike shi haka yake mutum duk wanda ya hau mulki sai in kaɗan illa qalilan illa man rahimallah duk wanda ya yi mulki ko da farko yana cewa ai shi mulkin nan kaza ai shi ba so yake ba ai shi ba zai maimaita ba ai ko tazarce ba zai nema ba sai ga lokacin tazarcen yayi in ba wasa ba sai an kara da shi ko da ya ga mutum mai mulki ya hakura ya ce to shi tanuwa ɗaya zai bari ya meka mulki fa mulki fa mai tanuwa fa mai guri mai lokaci mai hudud iyakaci e eh, mulki ma kuma an karkasa shi wajen mutum wajen mutum ɗari ne suke mulkin ba kai kaɗai kake mulkin ba amma kawai ya kake shi sai ka ji mutum yana magana kamar shi kaɗai kai ka ce yana da wata wani kwarar uluhiyya tare da shi shi yasa masu mulki wani lokacin an san tashin sabo suka ga suna sabo suna shiga riga riga ta uluhiyya ko da yawa me dan wa fir'auna ba intoxicate bane na mulki shine janyo masa ya kamba mai yakan ba mai yawa da mulkin ya tashi magana wani lokacin sai ka ji tun da farko ya fara magana salafiya lokacin da mutane suke yau da gobe giyan mulki tana wani sai ka je yana koma wata mulki yana yana ganin mutane kamar bayi bayi shine kawai shi din ma shi gashi nan dai yana hawa na hawa in bai ji kamar shi Allah bane ba sai ga kamar shi ne daga Allah sai shi sai mutane wani tsakatsaki yake shi wal iyadu billah ana samun haka da yawa shi sai ga wasu kalmomin na masu mulki in ka tsaya ka dure sai ka musu uzuri akan wasu abubuwan to sai suna samun irin wancan malamin da yawa Haruna Rashid Wazi yana nuna musu cewa fa duniya fa ba koyo bace ba in ka duba office ka dirre ras masu mulki ne akwai foma akwai kuma mai zuwa duk haka mulkin yake na duniya kuma sannan kai in kai misali in ka shugaban kasar Najeriya ne akwai Niger akwai na can akwai na can akwai na can sannan kuma akwai tenwa ko sannan kuma mulkin ma ya kasu kaso kaso misali akwai majalisa akwai bangaren zartarwa akwai bangaren um, uh, masu shari'a duk kowa ya fufuzgi mulkin amma mutum ya yake ji to duk wani ala ne ya ara mutane mulki yace wa tanzi'ul mulka mimman tasha to shi yasa in an tashi ranar kiyama Allah zai tambaya ce limanil mulkul yawm saboda wanda aka ba mulki jiske wancan bayan da na muku na cewa sai ka sanin ganin kamar sun tsara mutane ko masu imani suna ganin in ma ba su kai Allah ba su kaɗan ne wal iyadu billah to shi yasa Allah zai musu tambaya Allah ji kan malamin kalarawi kuma Allah ji kan tsohon sarki yace an yi wannan tambaya yana kusa da sarki yace zai ringa cewa ka daga hannu ka daga hannu <laughs> eh yace kai ne limanil mulku al-yawm to yau kuma mulki na waye Allah zai tambaya shi da kansa zai ba da amsa lillahi alwahidi alqahar maliki yawmiddin mai mulki na ranar sakamako me yasa aka ce ranar sakamako me yasa maliki yawmiddin yau ba yau mulki ba na Allah bane yau mulki na Allah ne amma ya bada dama ko je yake kamar shi ma yana da mulkin ko a baka ji alamtar ila bi haja ibrahim fi rabbi an atahu Allah al-mulk wani ne Allah ya ce baka duba baka da labarin wanda ya jayayyaye musu da annabi Ibrahim akan game da ubangiji wai ba dan koyo ba dan Allah ya bashi mulki id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit lokacin da annabi Ibrahim yake cewa ubangiji na shine mai kashewa mai rayawa ce qala ana uhyi wa umiit mai sauki kuma kashewa da raya kuma wannan abu mai sauki fudda wando ta ka shi ma yana kashewa yana rayawa to wannan ɗabi'a ce ta mai mulki sai Allah ta'ala ya tsiratar sai wanda Allah subhanahu wataala ya tsiratar Allah ka tsiratar da masu mulki mu na musulunci qala ibrahim to annabi ibrahim bai tsaya ana musu ba ita to ai kashewa ka da rayuwa ka ai waye tun tunda musun yake so so yake ja sai sa aka kawo yan prison guda biyu daya hukuncin kisa laifin sa na kisa ne hukuncin sa na kisa ga a matsayin me marigayi ko sai ce to shikenan a yafe masa ya raya shikenan shi a nasa lissafin da yake dolo ne shi tun da an masa hukuncin kisa to yanzu tun da ya ba ka da shi ya raya shi kenan ah to an dai rayawa za ka yi ba me kun ka tashi na kabari wanda ya riga ya mutu already abin da ya kamata ya na ko to annabi ran shi ba san musu yake ba sai ya rabu da shi da wutas ɗaya kuma ba laifin kisa ya ba sai ce ku je ku kashe shi sai kuma mai annabi ibrahim ka kawo hujja ubangijinka yana kashe wani rayuwa ne ma gashi a gaban ka na kashe na rayuwa sai mai kuma قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب شكو شكينا وانا وانا da sauki ai to ga wani aikin na Allah shi ma sai kai magari Allah yana zuwa da kasarsa daga ranarsa daga mahudarta simply kai ka wuta ka daga mafadarta shikenan Allah ya ce fabu hita ladhi kafar sai ya kashe bakin tsanya a hakura shi mudus an gane me dai nake so in ce duk wanda Allah ya ba mulki yana cewa shi ma wani mulki ne da haka za ku ta musu wani sanata cewa ga yasu suke raba mulki in sun ga dama kai kuɗi kai kuɗi tsohon gwamna ne zama sanata amma fa ba na Kano bane eh a sai gwanda ya bayani ike fada nan gabas gabas ne ice su suke ba da mulki in suka daure maka gindi zaka samu gwamna in kuma suka kwaye ma baya baka saka samu gwamna kuma in suka dama kai kuɗi kuɗi kake duk tsaye kuma sun kulla ma sai ka talaushi kaga wannan rigan me ya shiga uluhiyya ko to duk irin wannan akwai masu ja akan cewa su suna da mulki sai a su akwai randa ido zai rana fata eh a ce limanil mulkul yau ba amsa sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa kansa ce lillahi alwahidi alqahhar mulki na ranar yana ga Allah subhanahu wa ta'ala alwahid shi shi kadai kwalli tilo rattal jal kwallun kwal subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin ma ma'ana yawmiddin mun ce zamu rinka saka da tafsirin qur'ani bil qur'ani kada an kadara a cikin suratul infitar Allah ya ce ma adaraka ma yawmiddin thumma ma adaraka ma yawmiddin aha je mun yi bayani din da aka ce ma adaraka an yi bayani ko a hantu mai aka ce yau la tamliku wal amru Allah ya ce wa ma'adara kama yau mudin me ka sani game da ranar kiyama shin kasar ranar kiyama ko yau mudin da ake fara kasanta ta kuwa sun ma ma'adara ka kaje kai ta tunani kai bincike kasar ranar kuwa ita ce yau la tamliku ranar da ba ta mallaka ba ta mulki nafsin wata rai li ga wataran shay'an koyaya abin da za a mulka din da wanda za a mulka duk babu la tamliku nafsun li shay'a ba wata rai kowace rai ce an nakira fi siyaqin nafi tufidul umum ran kowa bai isa ya mallaki wani abu a wannan rana ba abin da zai mallaka a wannan rana ran kowa malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal kowanne yana nafsi nafsi shi yasa sai dai a je neman bambaki neman ceto neman yi wa Allah faranci ko duk annabawa ma kuma su zuke duk annabawa su zuke saboda ƙarfin wahalhalu da ƙarfin bala'ai na wannan rana Allah subhanahu wataala ka tsayar da mu shine Allah ya ce me ka sani da yawmuddin in an ce yawmuddin me ake nufi yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ran da wata rai ba ta mallaka wa wata rai komai wani ya maka alkawarin an je lahira zai ma kaza sai ka janyo masa wa ma adraka bai santa ba ai karanta masa ya sani thumma ma adraka yau mala tamliku a ce za a saka aljihu wa ma yake da kayan to tsirara za a tashi eh shi ya samu na aljihu wai za a saka kuku dubu ashirin aljihun shehu na dama wasu dubu saba'in ne ko dubu nawa ne a aljihun waye wasu aljihun waye sai dai a shige da ku aljanna ba a san kun shiga ba su mogal zai wa aljannar kada shi da kai aljannar ba sai ka fito ba an shi da kai a wulakance a ɓoye ko aljanna za a shige ta cikin karramawa da girmamawa wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salam kana yi ana ma sallama kuma shigar kai boye da raina maka wayo a saka aljuwa su maka linka shigar da kai ai ba a wannan ai mala duk wanda ya sanar alkiyama ba zai maka wannan bayanin ba a ce an rabawa ne ya baka aljanna kuma ko Allah baya so zaka shiga wal iyadu billah kafirci ne original one kafirci da kansa ba sa'u ba ko Allah bai da bar iyadu billah wa ma ta sha'una abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa ba abinda ka ga dama ba in ganin dama ka ta dace da ganin dama Allah sai ya faru in ganin dama ka ta saba ganin Allah ba za ta taba faruwa ba shine wa ma ta sha'una illa insha Allah rabbul alamin almuhim dai wanda ya ce ya baka aljanna ce ne ya baka gidansa ya fa sauki kai ba ma gidansa bai baka ya baka shago in gidan nasa tsara shago na tsara baka fulot ko da rabin kwata ne wallahi ya fi maka alkhairi kai ya baka 500 ma ya fi alkhairi Allah amma ya raina maka wayo a je gurin maulidi a shaddar high table gaba ɗaya an ba su aljanna jikan manzan Allah eh sharu jikan manzan Allah ya ba su aljanna to manzan Allah da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya saukan masa da wa anzira ashiratakal aqrabin ya tara danginsa iyalinsa mafi kusa ya yi wa'azi gamamme ya kira gamamme sannan ya kira tsofite sannan ya kira su ɗaiɗaiku daga cikin abin da yake faɗa ya ce ya safiya ammatan nabi i'tiqi nafsaki minan na aw kama qala alayhi salatu wassalam ke safiya goggon manzon Allah ki yanta kanki daga wuta fa inni la amliku laki min Allah shay'an dan ba zan mallaki komai gare ki a gaban Allah subhanahu wataala saboda mai yoma la tamliku ga kalmomin ko la amliku la tamliku shay'an inji manzo Allah sai sai muka ce maka koda nabiyun ne mursal haka irin galbi yace ya Fatima binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ke Fatima yar annabi Muhammad ki aiki ki fanci kanki daga wuta in wani abu ke nema na duniya wanda nake da shi roke ne amma a gurin Allah sai da ke fanshi kake dan ni ba zan iya tseratar da ke da komai daga a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba yawma la tamliku nafsin li nafsi shay'an to kuma dan kai kana tsatsan Fatiman Fatiman ma kaji abin da mahaifin nata ya faɗa mata yace ta je ta yi aiki dan shi Allah ba zai tsina mata ko ba zai iya kare ta daga komai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda me hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun a ranar kiyama kenan ba za a saka maka ba sai abin da me ka aikata ba ka aikata alkhairi ba wani ce zai ɗaure maka gindi ka je ka ji abin da ranka yake so ranar kiyama zai shige maka gaba wannan babu idan ma ceto ne ceto yana da dokoki yana da ka'idodi wanda zai ceton sai an masa umarni wanda zai ceton kuma man zalla zai shafa indahu illa bi izni ba wanda ya sai ceto ba a duniya bane Allah ba shi da na gaba subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a duniya ne mutane suke da na gaba yanzu duk wani mai mulki da ya kai kawo za ga yana da na gaba wataƙila wata mahaifinsa tana nan wataƙila mahaifinsa yana nan wataƙila ƙanin mahaifinsa ko mahaifinsa yana nan dole na gaba da shi ne ko malamansa in yana da mutunci dole a su ma na gaba da shi ne ko akwai dai tije da masu kima da masu martaba irinsa zai ɗauko wani ba je a bi shi a tankura shi kuma wani lokacin ma wani ƙasa ma yana tankura shi ko wani matarsa ma juya shi take in kana so ka sawo kansa ka bi wata ɓangaren hajiya to dai ana samun wannan to da Allah subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam takul lahu sahiba duk ba shi da wannan ba wata alaka wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun المهم ده يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كاغاني الأمر ان غبا ديكا تو كان با وندي اراوا bai bashi a hannun kuma ba duniya ya ara wani kaza wani kaɗan rike na lokaci kaza wani kaɗan rike na lokaci kaza sai mutum ya gajin kamar nasa ne to amma wani amri yau ma'izin lillah a ranar kiyama maliki yau middin iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimako malamai suka ce wannan ayar kamar yadda neman bayani a ɗazu ita ce ta ƙunshi ma'ana alƙur'ani gaba ɗaya na abudu wa iyaka na in inda kalle ta tana da ma'ana ta la ilaha illallah me ma'anar la ilaha illallah ba korewa ne da tabbatarwa inda ka ce la ilaha ka kore ko to in ka tsaya iya nan ka bi kowa furci a duniya saboda ka kore babu wani Allah gaba ɗaya tsaf ka ce babu Allah kwata kwata ka fi kowa furci a duniya wanda ya ce akwai Allah amma uku ne a ya dan fika ya dan fika kanshi kanshin imani ko tunda shi ya yadda akwai din amma suna da yawa me zai shigo da kai musulmin gaske roɗar sai ka ce illallah ko shine ka kore ka tabbatar akwai korewa ka tabbatar wato in ka lura da wani salon ayi ita ma ka ce na abudu kai kaɗai muke bautawa akwai wani abu da malaman usulul fiqh suke cewa mafhumul mukhalafa abin da zaka fahimta ba a faɗe shi ba amma zaka fahimce shi saboda kishe wancan din idan na ce wana kawai zan ba wa kuɗi yana nufin ba wanda zan ba wa sai shi ko ko ba ka bane to shi yasa kai kaɗai muke bauta ana nufin ba wanda zan bauta wa me sai kai ba shi la ilaha illallah ba la ilaha illallah iyyaka na'budu kai kaɗai muke bautawa me ma'anar ibada al'ibada ma ma'anar ibada malamai suka ce al'ibada al'abd huwa ghayatul hubb wa dhul bulughun nihayati fil hubbi wa in an samu abubuwan nan guda biyu an samu ibada mutum ya zama yana so so na ƙarshe yana ƙaunar Allah ƙauna ta ƙarshe kuma yana ƙanƙantar da kansa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ƙanƙantarwa ta ƙarshe san Allah ya zama ya fi son kowa a tare da kai a in dai aikin gabai ne kawai ibada ai da yawa suna yi ko yanzu da yawa wani zai dauki wani tirsasa shi yana masa aiki amma zuciya sai na tsine masa yana fata ma ina zai samu ina ma zai samu dama ko ya illata shi ba na haka ba da yawa in dai aiki ne gashi yana aiki a fili ma kuma yana suna tare bambancin bauta kenan da irin wannan bauta ta gangar jiki kawai in dai sabin ne na kai sabin din wani ai da yawa ana yi amma bauta ta Allah a gaban mutane a bayan idan mutane a cikin taro a duhu a haske kai kadai tare da jama'a ko da yaushe kana cikin nishadi zaka bauta wa Allah kana jin daɗin wannan bauta saboda kana kaunar Allah ƙarshen kauna idan kaunar ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yi daidai ballantana ce ta yi ƙasa da wato kana da kaunar da kake wani abu to wannan baka da imani zan maimaita idan kaunar da kake wa Allah ta yi daidai da kaunar da kake wa wani abu ballantana ta yi ƙasa wannan baka da imani ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله cikin mutane. akwai masu rikon kishiyoyi ga Allah menene shirkarsu yuhibbunahu suna suna san wa'ancan kishiyoyin ka hubbilla. kamar yadda suke san Allah sun daidaita san Allah da san wasu abubuwa kaga wannan ba cika bayin Allah ba ƙarshen so bai samu ba to ya me ina imani yake Allah ce wallazina amanu kenan su wancan babu imani tare da su ko shi yasa ya ce wallazina amanu masu imani kuwa ashaddu hubban lillah sun fi tsananin so ga Allah subhanahu wataala shi sa matakin farko na bauta me kauna kaunar Allah ɗari bisa ɗari fiye da kaunar komai da komai bayan wannan kuma sai azzulul kamil kankantar da kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi isa kake yin sujada ƙarshen kankantar da kai kenan ko ka ɗauki goshinka da hancinka inda ya fi komai daraja hannunka ka sallama ko yanzu wani a takin ninka haka ke ko ka sallama kenan to wannan ka sallama ka sallama hannun a haka ka ɗauki goshinka da gwiwoyinka biyu malam ba ya tashi risina ba duk usa ke ba gwiwa ha ƙasa ta da wannan sabo ne amma ka sa gwiwoyin naka biyu kai da gefen yan yatsunka su ma ka cake su duk zube a gaban Allah subhanahu taala karshen an kantar da kai kenan ko dan ka bauta Allah subhanahu taala wannan shine bauta to me ma'anar bauta me ya kunshi bauta gaba daya malamin suka ce shine kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda shine aikata duk abin da fi'lu kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda aikata duk abin da Allah yake so kuma ya yarda shi shine bauta kaga wannan yana da fadi mai tarin yawa maliki yawmiddin iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ya Allah ba ma bautawa wanda ba kai ba wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai gare ka kawai muke neman taimako wa iyyaka nasta'in a gare ka kawai muke neman taimako al-isti'ana al-isti'ana shin yanzu in ka ce Allah kadai ake neman taimako ba ayoyi sun ce wa ta'awanu fasta'inu bis sabri ah, ah, ku nemi taimakon ta hanyar asabar yin haƙuri wa sala da sallah kuma baka cewa da Allah wani taimaka mun da kaza taimaka mun da aran naira ɗari misali taimaka mun da aran mashin ɗinka taimaka mun ya za ka ɗora wannan da iyaka na abu wa iyaka na sa'adu aha ko za ka ta masu wazin kiri-kiri ne wazin kirikiri matasa masu zafin kai wanda ba ya karatu ba a ta to ai ka furce kenan ai ka ce taimaka min bayan Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai ka kafirce ko ko ba haka bane wa iyyaka nasta'in a isti'ana kala kala shi akwai abin da babu wanda zai taimaka ma sai Allah ko akwai wanda zai talauta ka akwai wanda zai azurta ka sai Allah ko akwai wanda zai raya ka sai Allah akwai wanda zai kashe ka sai Allah to duk abin da ba mai yi sai Allah in ka roƙi wani Allah ka yi shirka aikin da ba mai yi sai Allah in ka roƙi wani Allah me ka yi shirka amma duk abin da wani zai iya dan adam ne kai ma in ya kima ka tashi kai wancan ko wani Allah kai baka isa kai kanka ba ko ba wanda yasa yayi ma an gane bambancin ko da haka an kira wannan isti'ana an kira wannan isti'ana amma shaitana bane al-isti'anatain akwai bambanci mai yawa tsakanin su amma duk da haka manzana Allah mai yawa ashabu sofa training da tarbiyya cewa ko da roƙo irin wannan ba sa yi ɗaya daga cikin yana kan doki ko abin hawa raƙumi bula ya faɗo gasa cewa na taimaka kami ko min a ya goma ce ya sako ya ɗauka sai da ake nuna muku illar roƙo depending akan wani amma babu laifi don kashi wani da Allah taimaka ka bude kofar nan taimaka ka rufe da Allah kasuwa ka je homin da kaza wannan babu laifi kwata kwata a ciki ina ne laifin yake kamar misalin na gobe ya za ka faɗi sai ka kira sunan wani kaga wannan isti'ana ce mabayyana ko ka neman agaji da tallafin Allah subhanahu wataala ka kira sunan a nan kuskure ne aikin shirka ne kake yi eh, aikin shirka ban cika zama shirki ba amma dai kana me aiki ne na shirka haka malamai suka yi maka bayani ka gane filla filla daki daki da lalala kuma kai kana sane ala basira kaga wannan lihari kamar haraka an bayyanatin wa yahya man hayya an bayyana amma ka bayani ka gane 100 bisa 100 to wannan kuma sai ka halaka a bayyane ko kuma ka tsira a bayyane naka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai ne muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka ya Allah ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya mafi daidai as-siratal mustaqim hanya mafi miƙewa ihdina ya Allah ka shirye da mu me ake nufi da hidaya suka ce al-hidaya tana nufin ma'rifatul haqq wattiba'u ma'rifatul haqq wattiba'uhu mutum ya san gaskiya kuma ya bi gaskiyar isan gaskiya ya bi gaskiyar to Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya faɗin cewa Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya kimanin su goma sha bakwai a rana aƙalla shi yana nufin ba a kan hanya madaidaiciya muke ba kenan ko ba haka ba ne ba ma kan madaidaiciya hanya kenan haka wani ɗan coki su yake cewa inda ana kan madaidaiciya hanya ba a kan daidai ake ba da ana kan daidai ba a to wannan jahiltar abin ne mun ce ma'arifatul haqq ko kaga al ma'rifa shine hidaya sani wa yake kure wa ilimi akwai wanda yake kure ilimi akwai wanda ya san komai da komai to wal amalu bi ma'rifatul haqq wa mutaba'atu ko wal amalu bi shine muka ce shari'a to da kan ka dauki wannan duk wanda ya kawo cewa wai in ka ce Allah ka shirya da ni kana nufin akan shirya kake ba ya jahilci me yake nufi da shiryawa sanin gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan abin da aka baku na ilimi kaɗan ne bai ta ya karya ba kuma ya ce wa manzo Allah wa qur rabbi zidni ilma abin da kake yi kenan ko ka san wani abu da ya gurgudu kuma kun Allah Allah ƙara mun shine ihdina din Allah ka ƙara mana kenan an gane kullun ka ƙara sani ka ka ƙara hawa kan siratal mustaqim kabi ka kara hawa kan sirat al mustaqim ihdina sirat al mustaqim to misali gwara-gwara ko ce wara-wara yanzu abu nawa muka sani mun ce hidaya shine ka san gaskiya kuma ka bi gaskiyar abu nawa ka sani saboda Allah duk abin da ka sani kana yi duk abin da ka sani kana yi muna tare ne kuna tare da ni tambaya duk abin da muka sani muke yi yanzu ai mun san girman tahajjudi da qiyamul layl amma wasu daga cikin ba sa iya yi ko mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani a karance bangare ɗaya na hidaya manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga an san da wannan duk wanda ya tsayawar magana don tsantsan imani da Allah da kuma neman lada a gurin Allah za a gafarta masa da sa da yawa sun sani mafi yawancin wanda kake gani ana tarawih suna ji sun sani ya basu je ba ɗaya bangaren bai samu ba ko bin wannan abun to da yawa mu kan kaɗauke ka za maza ga can bangaren kaza ka san kaza amma dai kana ɗarɗaran yi a manzo Allah ya faɗa cewa a kullun duk rana mala'ikun guda biyu suna sakowa sai zai ringa cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah din mai bayarwa ka maye masa gurbin wannan duk ba an san da wannan ba amma malamai duk suna bayar abin da suke da shi kafin ma zo kan dalibai an gane kaga muna muna buƙatar mu ringa cewa ya Allah ihdina as-siratal mustaqim bayan ka sanar da mu kuma ka ƙara ba mu damar aiki da abin da ka sanar da mu to kuma wanda suke sani din suka kule malaji irin manzanni su kuma suna fatan Allah ka tabbatar da mu akan siratul mustaqim din ko shi yasa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana bayan hidayar akwai hidayar amma kana neman sabat ya Allah kaka kawar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu to da kan kace ihdinas siratul mustaqim bayan yana nufin baka kan siratal a kana na kan siratul mustaqim fadin haka mai yana nufin kana kai din saboda fada din ai aiki ne na Allah ko sani ne da kuma cika aikin umarnin Allah subhanahu wataala shi kansa bauta ne اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنت اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم تعريفني التعريف بال اهدنا الصراط المستقيم التعريف باللام وبالالف واللام بالوني اي متى تعريف دلام كور الف دلام انان وحاتم ايه ايش هذا الف دلام وانتم تعرفوا باللام ما ايش هذا الف دلام ايه امم الحرف تعريف او اللام فقط fa namatun arrafta qul fihi namatu inji ibnu malik yace al harfu ta'rifin aw lam faqat alif da lam shine harfin ta'rifi kuma kace lamun faqat sabanin malamai saboda me in kace lamun ita ce kai harfin ta'rifi me yasa ya suna malamin malam zakariya me yasa saboda ita lam din sukuni ce a larabci kuma ba iya fara da mai sukuni ba to me za ka yi sai ka gayyato abin da zai ka faɗi sukunin ko kamar da kowane misali zan ce maka misali zahaba ya zahabu an za ka ƙirƙiro fi'ili madi za ka cire harfin muzara'a kaga ya zahabu ko don ka cire harfin muzara'a mai ragowa zalun mai ɗauri kawai ko to sai kuma sai ka ɗaure ƙarshen kaga zalun mai ɗauri da ha'un sai kuma ba'un mai ɗauri to ya zai ka faɗi wannan ba zai faɗi ba ko me za ka yi sai ka nemo hamzatul wasli hamzatul wasul ana nufin hamzar wucewa wacce ake taimaka maka ka wuce ka faɗa an gane to sai ka ce in hab to shi wancan ne a can an gane ba dai sabani na nahwu zamu shiga ba me dai nake son shi anan an yi ta'arifi da alif da lam ko kuma da lamun faqat dole ka faɗa da abu ɗaya ne da aka sai kuma ka ce siratal ladina at-ta'rifu bil idafa an yi ta'arifi biyu nan as mustaqim billah nan kuma siratal ladina bil idafa ko tafarkin wa'anda an'amta alaihim kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin me yasa kai wannan ta'arifu idan aka yi wa larabci in ka maimaita ma'arifa sau goma duk shine ko sau nawa ka maimaita ma'arifa duk shine misali fa inna ma'al usri yusra ga na ma'al usri na yi ta'arifu lam na kuma cewa inna ma'al usri yusran fal usri fardun ba'dahu yusrani kamar yadda ibn qayyim yake fada kaga usrun din guda ɗaya ne kenan me yasa ma'arifa ne aka maimaita sanannen abin ne abin nan fa ka sani wahala tana tare da sauki wahalar dai tana tare da wani saukin haka zaka fassara saboda usrun guda ɗaya ne an maimaita shi da ta'arifi sai zama abu ɗaya ne bai ƙididdigu ba amma yusran da aka ce yusran yusran darabtu rajulan wa rajulan wa rajulan na rake mutum uku kenan na rake mutum da wani mutumin da wani mutumin haka haka fasara haka mutum uku kenan ko da rabtu rajula wa rabtu rajula wa rabtu rajula kana mai tab ɗaya ne ka faɗa kana tabbatar da tabbas mutum ba ka rake shi tabbas ka rake shi tabbas ka rake shi an gane me ke son shi kaga ihdinas siratal mustaqim a can dukkan kunci yana tare da sauki to duk kunci yana tare da sauki biyu sauki kafin shi da sauki ko bayan shi duk kunci yana tare da sauki da haka babu wani hali da yake dawamul hali min al muhal ba wani hali da yake dawama duk abin da kake ciki na kunci ka tabbatar cewa Allah subhanahu wataala zai kawo maka sauki nan gaba kuma ka ringa sare da Allah zai kawo maka wannan sauki muna kan ayan mu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim me yasa aka yi ta'arifi huna bil lam huna bil idafa saboda duk da ta'arifin guda biyu abu ɗaya ne siratul lahil mustaqim guda ɗaya ne guda ɗaya ne hanyar Allah guda ɗaya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan ita ce hanya ta wacce nake kira zuwa ga Allah a wata ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ku sani wannan ita ce hanya ta guda ɗaya ɗodar sak miƙaƙƙiya tar fattabi'uhu ku bita wala tattabi'u subula ka ku ba hanyoyi wato mai ayar take nuna ma ta nuna maka hanyar Allah guda ɗaya ce miƙaƙƙiya ce kuma ita ce hanyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ni'ima sauran kuma da kake gani waccan da waccan da waccan da waccan duk ba hanyoyin Allah bane hanyoyin Allah guda ɗaya ce kwal shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu kace wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi zane zane doguwa kuma ya zane ƙananan ƙananan zane daga ciki yake cewa wannan hanya ce ta Allah subhanahu wa wataala mai kakkiya wannan kuma ƙananan hanyoyin hanyoyi ne kowace hanya ko shaytani a gare ta hanyar hanyar Allah subhanahu wa wataala mai kakkiya ce guda ɗaya ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka datar da mu da miƙaƙƙiyar hanya dodarta ka siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai wa ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin banda wanda kai fushi da su ya Allah kuma banda batattu sai mu tsaya haka gobe insha Allah sai mu daure saboda lokaci ya dan faro a gurguje inda mai tambaya ɗaya ko biyu a gurguje sama an sa insha Allah alaikum assalam Hmm. na'am so wani babban limami sheikh abu nafis ya ce aiwa 'yan uwa nasiha wai in ana karanta alkur'ani ya kamata a samar da yanayi irin sauraron alkur'ani ko majalisi na sauraron alkur'ani da majalisi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanzu manzo Allah baya tare da mu amma annabtarsa tana tare da mu shine alqur'ani ko sannan shi ma duk abin da ya kunsa na tafi da shi dama me ya kira hadisi ma ubifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqin aw khulqi to duk wani abubuwan duk suna tare da mu duk ba yanzu ana karanta su ba to shi yasa suka ce dilla dubbuka in ji malamai dilla dubban da ake a tare da manzon Allah da qur'ani da hadisi ko da bayan manzon Allah za a ci gaba da yi saboda saƙon ne na manzan Allah yake tafi su girma girmama saƙon da kai girmama mai saƙon kake yi girmama qur'ani zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub haka Allah ya ce tabbas duk mai girmama wani simbol wani abu da yake nuna sign na addinin Allah subhanahu wataala duk wani abu da ya shafi addini kaga kana girmama shi kana mutunta shi kana ɗaukarsa da muhimmanci to yana nuna cewa lalle akwai taqwa da take ɓoye a zuciya a takawa a zuci take ko amma akwai ayyukanta da take yake nunawa a taqwa ha guna manzo Allah ya faɗa su uku hakan amma kuma shi manzo Allah shi yake cewa alawa ina fil jasadi mudgha idan salahat salaha jasadu kullu to nan taqawad da take cikin qulub in akwai ta akan iya ganewa a wasu ayyuka ayyuka sukan nuna ta daga cikin ayyukan da suke nuna ta shine ga mutum yana girmama harka addini gaba daya da haka addini yana mutunta ta yana kimanta ta yana rarraita ta to yana nuna akwai takawa tare da shi Allah subhanahu wataala ka samu cikin masu takawa na aka sai mu tsaya nan gobe insha Allah sai mu karkare a suratul Fatiha ko mu kokarin shiga wata surar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik Allah ubangiji wa ta'ala ka bawa shugaban mu lafiya ka dawo mana da shi lafiya Allah ka tashi kafaɗinsa ka sa ka fara ya Allah subhanahu wa ta'ala ka masa jagoranci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka raba mana shamatatul a'da masu jira mummunan abu ya faru Allah ka kare Allah ka yi musu da bakin cikin cikin zuciyarsu ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh